ce ka ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya shiga ciki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na farko ina miko sakon gaisuwa gurin wannan bawan Allah mai suna Sheikh Idris Yunusa Gwarunfa ina shi ka ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya shiga cikin lamarin mu baki daya gaskiya na dade ban ga malamin da na je wasu maganganu da suka ratsa ta ba kamar wannan bawan Allah mai suna Sheikh Idris Yunusa Gwarunfa so ba ma shi kadai ba ga baki daya da daukacin sauran malaman masu fatan alkhairi a kaina ubangiji Allah ya cika muku burinku kuma Allah ya amsa duk wata addu'a da kuka yi a gare ni ubangiji Allah ya shirya muku zuri'arku darajar addu'ar da kuka yi wa 'ya'yan wani ubangiji Allah kada ya taba nuna muku lalacewan zuri'arku amin dan sayyidina rasulullahi baki ɗaya sauran malamai kuma ina godiya wa'anda suka fito suka yi abubuwa na alkhairi wanda ya mun daɗi a cikin raina akwai wannan ina dan wanda sunan da ke shi wannan bawan allah da kuke gani mai suna shek idris Yunus gwarin fa gaskiya ni mace ce ma abociyar sauraron irin haka dan azuzzuka na malamai da faɗakarwa su ina yawan bibiya so babu wanda ya isa rayuwar duniya ya tsallake sa da kuma kaddararsa wannan shine kowa allah zai iya dora mai abin da bai zato ba bai kuma yi tsammani ba idan za ka yi wa mutum hukunci idan har ya yana da shekara ashirin a duniya ka fara tunani kan ka faɗi wani aibu akan shi ka fara fara tunani lokacin da yana shekara goma sha biyu ya rayuwarsa take zuwa sha biyar har wannan lokacin me bi ka samu ba haka ba ne ba to Allah yana iya canja lamarinsa zuwa ga komai sannan za mu iya waye gari ga baki ɗaya mu ga babu mu don haka wanda suka yi min fatan alkhairi da kuma nuna cewar suna so suka ubangiji Allah ya canja min wannan rayuwar da nake na ji daɗi na gode so yanzu ina cikin yanayin da bana hawa social media sai dai a status ina a wasu komai a nan nake yin shi shi yasa yanzu amma ga baki ɗaya ina sane da kowa da kowa don haka wannan bawan allah da irin shaki malam ibrahim khalil mai sunan mahaifina da su bababici da dai sauran su an da ni ban magani ba tunda ba hawa nake ba bana network sosai ban sani ba ina miko sabon godiya ta a gare ku da kuma fatan alkhairi da kuma cimma nasara a duk inda ku ga safurin ku kuma na ji daɗi ɗaukar fuskanci cewa ba babu dan adam din da rayuwa ba ta iya canza mishi kuma insha Allah addu'a ba ta faduwa kasa banza bijahi sayyidul wara alfarman na na matu insha Allah sai komai ya daidaita sannan ni ba ruwa na da cewar wani wake din shi'a ne tijjaniya ne izala ne menene kadiriya wallahi duka ɗaya ne har in dai bakin ka zai furta karman la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an shafe komai kuma in ka san lokacin lokacin da zaka je ka yi sallah kai waye to wannan ma ya wadatar dukkan musulmi ne Allah ya kara haɗa kan musulmi a duk inda muke Allah kuma ka cire mana sawa zuciya cewa wannan ba tare da ni yake ba wannan tare da ni yake ubangiji Allah ka shirye mu baki ɗaya Allah ya cika muku burinku. kuma na gode kuma duk sanda na tumbura goshi na ina sallah tabbas ina sa sunayenku a ciki na gode na gode na gode na gode wannan bawan Allah ya burge ni yayi maganar da ta sani na yi tunani sosai akan maganganunsa kuma duk yadda yake yin magana kasancewa maganan da yake daga ran shi yake fita da duk lokacin da yake irin wannan wazuzzukan da fatawa za a gan shi a fusace yake so don Allah don annabi mu zamto masu faɗar alkhairi akan addinin mu sannan kuma mu rinka faɗan daɗin da yake a cikin addinin musulunci ba iya azabar shi za mu dinga faɗi ba 'yan uwa masu sauraron mu da kallon mu wannan wani takaitaccen karatu ne akan mahaifiyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bidiyon da ya gabata mun yi takaitaccen karatu akan abin da ya shafi mahaifinsa da mahaifiyarsa amma dai mafi yawancin bayanin ya karkata akan mahaifi saboda nassin da ke da alaƙa da matsalan da shi yake da alaƙa da shi yake da kama wato inna abi wa abaka finnar kenan wannan kuma insha Allah mafi yawancin bayanansa zai karkata akan mahaifiyar ma'aiki abu na farko da muke so mu bayyana mun faɗe shi a bidiyon da ya gabata na cewa ka zo bilharfil wahid ka ce iyayen ma'aiki suna wuta san ranka ne barna ne a cikin al'umma wanda ba zai karu a ilimi ba haka kuma ina da yaƙinin ba zai karu a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ba. Kada ka ce wai wannan shi ne hadisin da ke cikin sahihu Muslim. Wajibin mai karatu da mai sauraron karatu ya san cewa nassi daban ayan ƙur'ani ko hadisi. fassaran alkur'ani da hadisi daban kamar fassaran da ke cikin littattafan tafsiri da sharhohin da ke cikin littattafan hadisi daban sannan ga tarjama daga yaren larabci zuwa wani yare shi ma daban sannan ma'anan da za ka fahimta a ƙarƙashin nassin aya da hadisi da tafsirin ƙur'ani da sharhin hadisi ko tarjaman da aka yi masa shi ma daban daga cikin abin da zai tabbatar maka da haka ayan ƙur'ani daban tafsirin ƙur'ani daban da ke rubuce da larabci ba zai halasta ka zo ka karanta tafsirin ƙur'ani a matsayin kana tilawan ƙur'ani ba ba zai halasta a sallah ka karanta tafsirin ƙur'ani maimakon ayan ƙur'ani ba izan ayan ƙur'ani daban tafsirin ta daban haka nassin hadisi daban sharhin da aka yi ma hadisin daban tarjaman su zuwa wani yare daban sannan fahimtar da za ka samu ya shiga zuciyarka daban to wanda zai zo ya ce iyayen annabi suna wuta wal iyazu billah khayal sa ne fahimtarsa ce wanda zai iya zama daidai zai iya zama kuskure kuma ya fi zama kuskuren bata ne ma tabbas muke da shi akan haka idan kana so kai magana akan hadisu muslim a larabcansa ka karanto shi yadda yake inna abi wa abaka fillah kana so kai tarjaman abin da annabi ya ce kai tarjaman sa kalima kalima kakka ƙara fahimtarka. amma idan ka zo cewa iyayen annabi na wuta wannan fahimtar ka ce so mutum kai tsaye ya saki baki ya ce mahaifin annabi na wuta a ilmance za ka iya ƙoƙarin takallufin sama masa uzuri na cewa zahirin hadisin muslim ya dogara da shi amma ya zo ya magana irin wannan akan mahaifiyar annabi wannan baya da uzuri ka zo kai tsaye ka ce mahaifiyar annabi na wuta ba uzuri akan wannan cutar da annabi ne da ba wata shubuha ba wani uzurin da za a dogara da shi cutar da masoyan annabi ne da ba wata shubuha ko uzurin da za a dogara da shi saboda kamar yadda muka faɗa a bidiyon baya al'imamu suyubi karkashin cikakken binciken da ya yi akan hadisan da ke da alaka da matsalan ya ce babu wani hadisi ingantacce da ya zo akan mahaifiyar annabi in ba hadisin cewa annabi ya nemi izinin ya nema mata gafara ba a ba shi izini ba duk wani hadisi da yake magana akan mahaifiyar annabi in dai ba wanda yake magana akan nema mata gafara da hana hakan ba bai inganta ba in ji al'imamu siyo kamar yadda ya zo a cikin alhawi juzi'i na biyu inda karamin littafinsa da yake tattauna wannan matsala walam ya hafi ummin nabiyyi hadisun siwa annahu ista'azana babu wani hadisi da ya inganta sai dai cewa ya nemi izinin ya nema mata gafara ba a bashi izini ba to a sanda za ka zo kai tsaye ka ce mahaifiyar annabi tana wuta ko ka ce iyayen annabi na wuta saboda ta shiga san rai ne barna ne da ba uzuri ba za ka iya kare kanka a ilmance ba ko a nan duniya ballantana gobe kiyama kwana biyu ukun nan bayan na yi bidiyon da na yi na yi karo da wasu bidiyoyi da wasu suka yi magana suka caccakuɗa magana wanda bayan sun gama magana akan hadisu muslim ɗin suka yi magana akan mahaifiyar annabi nan ma suka caccakuɗa magana na cewa sai sun tabbatar ma cewa wai ita ma ɗin tana wuta wal iyazu billah to daga cikin manyan abubuwan da suka faɗa wanda nake so in taliki a kansu a wannan bidiyon shine wato maganganun da suka yi kan maganganun da suka yi akan ayoyin suratun tauba ayan ma kana linnabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu ulil qurba har zuwa wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyya wasu sun yi magana akan waɗannan ayoyin biyu mabambanta ba mutum ɗaya ba ba tare da kama sunansu ba suke nuna cewa waɗannan ayoyin sun sauka ne a kan mahaifiyar annabi annabi yana so ya nema mata gafara aka hana shi kuma waɗannan ayoyin suka sauka wanda hakan ke nuna cewa ta mutu wal iyazu a akan shirka to abin da nake so in ce akan wannan abubuwan da na ji an faɗa akan wannan maganan wallahi duk ta dilisi ne da ƙin Allah da rashin son gaskiya. Me ya sa haka? Saboda duk littafin tafsirin da za ka buɗa, da ya magana akan sababin nuzul ɗin waɗannan ayoyi biyun, za ka ga ya kawo maganganu mabambanta. Malamai tun daga salaf sun yi saɓani, sun yi saɓani akan sabab nuzul ɗin wannan aya. Babban malamin tafsiri na farko da ake koma masa, da ake koma masa Ibn Jaririn Tabari a cikin tafsirinsa. da ya kawo aya ya kawo maganganu uku na farko daga ciki cewa ayoyin sun sauka ne a kan nema ma abu talib gafara bayan wafatinsa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bayan wafatin abu talib ya shiga damuwa yana ta kuka kuma yana nema masa gafara sai wa'annan ayoyin suka sauka wanda suke hana shi ya nema masa gafara kuma suke nuni akan cewa bai mutu a musulunci ba magana ta farko kenan sai magana ta biyu shine cewa ayoyin sun sauka akan nema ma mahaifiyarsa gafara magana ta uku kuma ayoyin sun sauka a kan wasu daga cikin sahabbai musulmai suna nema ma iyayensu mushirikai gafara sai ayoyin suka sauka suna hana su ba akan annabi ba maganganu uku a jere da ibnu jaririn tabari ya kawo ke wanda duk kusan malaman tafsiri daga nan suka ɗauko to tadlisin da ke cikin nan magana ta farko da ta biyu da ta uku sai ka zo ka tsallake na farkon ka ɗauko na tsakiya kuma wannan na tsakiyar shine mafi rauni a ciki duk kusan hadisan da suka zo akan cewa ayoyin nan biyu sun sauka akan mahaifiyar annabi ne ba su inganta ba hadisan da na karo da su bai wuce guda ɗaya ne tal aka ce ya inganta ba sauran duk hanyoyinsu ba su inganta ba amma shi ko cewa ayoyin sun sauka a kan abu talib ne shi ya fi inganci shi ya fi ƙarfi ibnu jaririn ɗabari ma shi ya fara kawowa kuma hadisan da ke da alaƙa da haka muttafaq alai sun zo a bukhari sun zo a muslim wanda a musulunci a wurin mu ahlus sunna in dai aka ce hadis muttafaq alaihi ne bukhari da muslim to ba wani nassi sama da shi in ba ayan qur'ani ba idan aka samu wani abu yayi karo da shi ba za a rinjayar da shi akan wannan ba duk mai karatun hadisi musamman dan halu sunna wal jama'a ya san wannan hadisi muttafaq alai ba za a ijiye shi a ɗauko wani hadisin daban a yi aiki da shi ba wanda ma mafi yawancin hanyoyinsa bai inganta ba to idan mutum yana aiki da ilimi yana ihtiramin ilimi kuma akwai girman annabi a zuciyarsa sallallahu alaihi wasallam ta yaya zai kyala hadis muttafaq alai bukhari da muslim bukhari ya kawo shi wurare daban-daban har kusan hudu na cewa waɗannan ayoyin sun sauka ne akan nema ma Abu Talib gafara ta yaya zaka kyale shi ka ɗauko wancan wanda ba shi a Bukhari ba shi a Muslim ba shi a mafi yawancin littattafan hadisi hanyoyin da ya zo mafi yawancinsu bai inganta a ciki ba ka ɗauko shi shine mafi rauni yanzu dan Allah ya za mu fassara wannan in ba cewa kawai aƙidar da ke zuciyanka kake so ka kare ta ta ina ba kai dole ba za ka samu kwanciyar hankali ba sai ka haraɗo abin da zai nuna mahaifin annabi da mahaifiyarsa suna wuta alal akal amana ka faɗi ukun duka amma ka ɗauko ɗaya wanda shi ya fi komai rauni ka gaya ma'amawa a kan cewa shi ne kawai tabbatacce abin takaici ma wani daga cikinsu wanda kuma wai ana kallon malamin hadisi ne ya ƙyala hadisi muttafaq alaihi a bukhari da muslim ya ɗauko hadisin da mafi yawancin hanyoyinsa bai inganta ba sannan kuma wani tajlisi sai kama lissafa littattafan tafsirin da ya zo ya zo a littafin imamil mufassirin ibn jaririn tabari ya zo a littafin albagawi ya zo a littafin ibn kasir kai har a littattafan yan bida'a ma ya zo to yanzu saboda Allah zuwan hadisi a cikin littattafai a lissafo su ba tare da duba isnadin su ba ba tare da auna su da hadisan da ke karo da su ba ilimi ne yanzu matsalan da muke ta tattaunawa a baya hikayatul utbi muka yi ta lissafowa ya zo a littafi kaza ya zo a littafi kaza ya zo a littafi kaza littattafan da hikayatul utubi ta zo a ciki ya wuce guda ɗari daga cikinsu hadda irin su ibnu kasir ɗin ahalus sunna ɗin a wajen husub ɗin namu amma duk wannan a wurinsu ba hujja ba ne saboda ba isnadi ko isnadin bai inganta ba a fahimtar su da bincikensu to kai kuma ya zaka zo ka ɗauko wani kawai ba tare a matsayinka mutakassus ka ce bai inganta ba ko ya inganta ko ya yi karo da wanda ya fi shi ƙarfi kawai ka ɗauko shi ka ce ya zo a kaza ya zo kaza ya zo a kaza shi kenan ka gama a bara. abin da ban takaici duk da ba ma so mu fushi muna tattauna matsaloli na ili. to shahid waɗannan ayoyin ba madogara ba ne ba madogara bane na ilimi da zaka ce mahaifiyar annabi na wuta da zaka ce mahaifiyar annabi ta mutu akan shirka wallahi ba madogara bane wannan kenan hakanan abin da ya tabbata wanda babu ja a kansa cewa annabi ya nemi ya nema ma mahaifiyarsa gafara an hana shi hana annabi ya nema ma mahaifiyarsa gafara baya nufin cewa makomanta wuta ne baya nufin cewa ta mutu akan shirka idan ka faɗi haka fassarar ka ce kamar yadda na faɗa a farkon bidiyon fahimtar da za ka yi manassi daban shi kuma zatin nassin daban wanda mafi yawancin masu magana yanzu ba sa bambance haka kai fahimtar da kai ma hadisi duk wanda bai karba ba makiyin hadisi ne makiyin sunna ne dan bid'a ne to kai kuma san da wani ya zo dan uwanka ma wanda kake kallon ɗan ahalin sunna ne kai kuma ka saba ma fahimtarsa kaga kai ma ka zama dan bid'a ka zama makiyin sunna ka zama makiyin hadisi cewa an hana annabi ya nema ma mahaifiyarsa gafara ka fassara shi da cewa tana wuta wani iya zubilla ko ta mutu akan shirka fahimtar ka ce khayal ɗinka ne ka gaya ma mutane abin da ya zo fahimtar ka da khayal ɗinka ka bar makanka nan, ƙari da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi kuka a kabarin mahaifiyarsa kukan ma'aiki a kabarin mahaifiyarsa baya nufin cewa makomanta ba kyau yanzu a cikin mu alhamdulillah kusan duk wanda ya je kabarin mahaifinsa ko mahaifiyarsa yake tunawa da su kuka zai iya zuwa masa wannan kukan baya nufin cewa suna cikin azaba to kuka a makabarta baya nufin cewa waɗanda ke makabartan suna cikin azaba ko kaɗan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abun koyi ne a cikin waɗanda suka rasu kafin aikar annabi akwai waɗanda suka mutu suna shirka akwai waɗanda basu mutu suna shirka ba ta yaya za a bambance su ba wani zabit da za a bambance su in ba wahayi ba wahayi kuma ba zai taba zuwa yana sauka ce wane ya mutu akan shirka wane bai mutu akan shirka ba daga cikin tilka ummatun qad khalat to idan annabi ya nema ma mahaifiyarsa gafara kowa ya ji zai zama abun koyi kowa ya rinka ma iyayensa addu'a wanda suka mutu a cikin ahlul fatra ko ba su mutu akan musulunci ba wannan fahimtar ko baka yadda da ita ba ka san tana da wajahi so dan Allah masu magana da sunan addini su girmama kwakwalansu su girmama kwakwalan masu sauraronsu hadisi daban fahimtar da kai ma hadisi daban wanda da kai da malamin ka ma za ku iya saba wajen fahimtar hadisin kuma ba za ka ce ma malamin ka makiyin sunna ba ko kuma makiyin hadisi ko dan bid'a to dan me saɓanin fahimtar da yake da asali da ɗaɗɗe kai ka zo ka ce naka kawai za ka ɗauka, in an saɓa mishi an saba manasi so wannan ƙarshen bayanin da nake so in yi kenan kamar yadda na faɗa a farko zan maimaita a ƙarshen bidiyon cewa iyayen annabi suna wuta fahimtar wasu masu gurɓataccen fahimta ne ba hadisin muslim ba ne kuma ba nasi a kansa hadisin muslim daban ka karanta shi yadda yake a larabci ko kai tarjamansa yadda yake a larabci ka fassara kalman abu kamar yadda a hausa me ma'anan abu ba a fassara abu da walid walidi daban walid kalmar larabci ne, amma kalman abu kalman baba inna abi babana wa abaka da babanka kakkace mahaifina da mahaifiyarka wannan san ranka fahimtar ka ce hadisi mushkilat kamar yadda in ana tafsiri alif lamim aka zo ana cewa Allahu alamu bi muradi to duk wani nasi mai mai iskali idan ka zo kansa haka ya kamata kai masa ko kai tarjaman lafazin yadda ya zo ba ƙarin fahimtar ka daga ka ce mahaifina da mahaifiyan mahaifinka fahimtar ka ce ka ce babana da babanka a larabci baba a ammu minal walid haka a hausa ma abu a larabci a ammu min alwalid haka baba a hausa a ammu min alwalid haka nan annabi ya nemi izinin ya gafara ba a ba shi gafara ba ka karanta ingantattun hadisan ka fassara su ka shigar da fahimtar ka da san ranka ka batar da al'umma ka cutar da al'umma Allah ya ganar da mu ya shiryatar da mu ya azurta mu fadin kirji da san gaskiya ya ƙara mana san annabi sallallahu alaihi wasallama ya mana maganin waɗanda suke ƙoƙarin gurɓata fahimtar mutane game da janibin annabi sallallahu alaihi wasallama suke kokarin cire girman annabi a zuciyar mutane abin takaici ba wanda zai so a buɗe fayil ɗin iyayensa da suke cikin kabarinsu a yi ta tattaunawa wani ya kare wani ya rusa ba wanda zai so haka ko mai karewan ma ba za ka so ba mahaifinka yana kabari mahaifiyarka tana kabari a rinka zuwa majalis ana buɗe fayil ɗinsu da mai karewan da wanda yake su kansu yake so ce su ‘yan wuta ne duk ba za su birge ka ba ba za ka so a rinka tattauna su ba to musamman masu wannan aƙidar masu kokarin sai sun ce iyayen annabi na wuta suna cewa annabi mutum ne kamar kowa to idan kai tattauna fayil ɗin iyayenka da ke kabarinsu yana ɓata maka rai kuma ka ce annabi mutum ne kamar ka me yasa hakan ba zai ɓata masa rai ba me yasa hakan ba zai zama cutar da shi ba mahaifinka Allah ya tsare wani wanda yake da mahaifi ɗan giya ko mazinaci ko boka ko mai bautan gunki bayan ya mutu yana kabarinsa kullum ya rinka jin labarin ga can a majalisa ana tattauna fayan ɗinsu zai so haka to mu bar shi a fahimtar taka yadda ka ɗaukan haka yake wallahi tattauna matsalan cuta